to ai da magana tana sa a sauya wani abu a arewa ke in Najeriya da duk duniya ba inda ya kai Najeriya ci gaba na ne zai goge mu komantar akan me zai goge komantar kin yi komantar in ba za ki zo ki goge shi Hassan Makeup na neman ballo rikici da Fati Nijar shin me makomar tafiyar matasa na su Sharfaddin a arewa labari da dumi-dumi a halin yanzu shine shin menene ko kuma mu ce yaya ake ciki kan tafiyar makomar matasa na su din a arewacin najeriya to a halin yanzu dai tafiyar matasa a kwanakin baya lokacin zanga-zanga ta ɗauko sabon salo inda jama'a da dama a najeriya suka nuna goyon bayan haka to amma sai dai wasu matsaloli da suke fara faruwa shine har yanzu dai tafiyar ta yi shiru wanda wannan baya rasa nasaba da shugabannin tafiyar da suka yi shiru to wani dai a tiktok ya yi wa sharfaddin bature wanda shine shugaban jam'iyyar matasa ko kuma ce shugaban tafiya inda yake nema akan cewa yaya batun tafiyar inda sharfaddin ya masa reply da kuma gwakwaran bayani to ma sauraro ba tare da ta lokaci ba ga dai bayanan nan dalla-dalla ku ji daga bakin sharfaddin amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe yalla kwana biyu ba mu ji ka ba an ƙara kuɗin mai shiru to ai da magana tana sa a sauya wani abu a arewa ke in Najeriya da duk duniya ba inda ya kai Najeriya ci gaba saboda nan ne in matsala ta zo in dai magana ce caca-caca-caca analyst gidan rediyoyi gidan tv 'yan social media 'yan comment section ta, ta, ba za mu yadda ba kaza kaza amma aiki sifili zero a aikace zero ba magana ba kowa ya sani har zanga-zanga kala-kala mun shiga mun shirya wata mun shiga wata an yi duk abin da aka yi me ya sauya wannan zanga-zangar da aka yi na end bad governance sai da aka zo akan abin da aka fi nema ba a yi sati da gama ba ka ƙara kuɗin man ku yi yadda za ku yi dama ya faɗa duk yadda za ku yi zanga-zanga ba zai dawo da subsidy ba bai kuma dawo da shi ba ba a yi wata ɗaya ba ga shi na an ƙara muku wani kuɗin man kuma kuna so bai mu zo mu ci gaba da yin bidiyo muna cewa an ƙara wa talaka kuɗin mai me haka zai solving mutumin da ko yaran ku baya ji in mun zo muna bidiyo da hausa muna communicating da ku bukatan mu anan shine ku zo mu haɗa kai wallahi muddin muddin ba ku sauya face na governance ba ba ku sauya leadership ba ba ku sauya ire-iren mutanen nan ba wallahi ku manta da maganar bidiyo ba zanga-zanga ba ku yi abin da ya fi zanga-zanga ma za a dawo talakawa kawai za a illata ba abin da zai sauya ba su san kishin ku ba ba su san me yake damun ku ba ba kuma sa tsarin da zai taimake ku ya mutane suna mai akan naira ɗari da tamanin ku mai da shi ɗari uku da wani abu ku zo ku mai da shi ɗari shida rana ɗaya ku mai da shi ɗari takwas ku mai da shi dubu ɗaya da naira hamsin a black market ana sai da shi dubu ɗaya ɗari biyu ɗari uku kuma yadda suke faɗa nan PCL ɗin za a ci gaba da ganin hawa farashi saboda kasuwa ita take determining ba ma ruwansu bane ba ga gwamnatin nan da bakin suna faɗa bezon rahoto na DCL cewar ba za su sauya tsare-tsarensu ba me kuke so mu muku ni ne zan zo in ta magana a bidiyo sai yau Tinubu ya ce oke to zan gyara kaza zan gyara kaza in ce ku zo mu haɗa kai kun ce ba za a iya ba kuma ga matsala tana damu to waye zai iya ku me kuke da shi as an alternative wanda in an aje wannan za a ɗauki wancan ɗin dole ne mu zo mu wani abu dole ne ɗaya daga cikin mai trustin wani a cikin mu duk abin da za mu talakawa ne yan uwanku ba wanda ya fito neman shugabanci cewa muka ku zo ku da kuka iya ɗin ku zo mu zaɓe ku wayannan mutanen ne da suke wahalar da ku suke wahalar da mu muka ce ba za mu zaɓe su ba me laifi a cikin wannan mu ci gaba da circulating mutane tun 99 wasu tun 8 wani abu suna kan siyasa har yau sun yi basi daidai ba kuma a ƙara ba su dama a ƙara ba su dama sun wahalar da iyayenmu su wahalar da mu su wahalar da mu ya zama wajibi fa mu trustin mu shugabannin Senegal din nan da sun zauna 'yan kasar ba su trustin wannan yaron ba da sauransu da yan suna cikin wahala amma da suka ɗauke shi a matsayin mai taimaka musu suka manta da zai zama shugaba zai hau jirgi zai canja sutura zai samu kuɗi yau gashi nan sauƙaƙa musu yake hotonsa ya hana sa ofis ya ce shi ba abin bautar su bane ba ba za su bauta mai ba su yi aikin su saboda adalci siminti mai me duk ya sako amma mu Najeriya sama sama sama sama saboda mu mun ki mu gane kan mu talaka to har yanzu lokaci bai kure mana ba ku zo mu kara haɗa kanmu mu tura wannan tsohon tsarin mu kawo sabon tsari da zai taimaki rayuwar mu Allah ya ba mu sa'a amin barka da dawowa labari na gaba kuma a halin yanzu shine Hassan Mekopa na neman ballo rikici da Fati Nijar a halin yanzu gogon naku fasan makeup yana nema ya ballo rikici inda ya wani faifan bidiyo ya caccaki fati nijar inda ya ce ta ya hau wani wakanta amma kuma da ta mai comment daga baya kuma ta zo ta goge, wanda hakan kwata-kwata bai mai daɗi ba a halin yanzu dai ana yawan faɗa a tsakanin 'yan nijar da kuma fati nijar inda suke zaginta kan cewa ba ta musu abun da ya kamata to wanda daga bisani ta kai ga fati nijar din ta yi wani waka inda take habaici tana zagin ita ma waɗanda suke zaginta to sai dai duk da wannan hali da ake ciki sami kuma ya nuna ɓacin ransa kuma ya yi bidiyo ya yi adiresin to masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba yanzu za mu kawo muku faifan bidiyon sai ku gani mai idan ku amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe fati nishir wannan bidiyon ta kice kin mun komantar kuma kin goge dan me ziki mana haka ya za a yi mun komantar kuma ki zo ki goge ina yin ki wa ɗari bisa ɗari kinka san ki nake 100 ɗari bisa ɗari ina yin ki ina yin ki fati Niger ya za a miki bidiyo ki goge ke kin sarban na zan banza kin sarai aiki nake aiki wani ki fati Niger gashi nan maganin infection ne kake hawa. har sai da ya toya mun yatsa kuma ki mun komantar ki zo ki goge ko kuma so ki a lokacin da kike mun komantar a lokacin ni ma san kin bi komantar na shiga kenan na kin mun komantar har ya ma shi kuma eh, eh, wai sai na kin goge na mene ne zaki goge muku komantar akan me zaki goge komantar kin yi komantar in ba ki zo ki goge shi dan wa na waka ba ba ke ba na ce miki ni ban na san talaji na zo na waka na zo na ogolosi na zo na ciko kwalliya na aduna ringi ringi kuma ki zo ki mun komantar ki zo ki goge fatin jar gaskiya ban na san wani abin ya zaki mun rashin shinkafa mai ba shi gaskiya ban na so fatin jar kake saki ni irin wannan abin sai an jima ka ba zakin ta ba zan yau shawara ce na kawo mata kyauta dan Allah ta annabcin ga wallahi gwani ki warasi da wannan na rantsi da Allah in gwada miki da ake dafa shimali ko rinka rage mai rinka rage ina sai da miki saboda ai cin da suka zo gurna cin gani da ake ta sayi shi sosai ko a gaban ki da kin sha kuma kima kin san sarai kin gani wani wani mace da namiji kika ba suka sha suka warki kima karan kanki kin samu ladafa sai kin samu lada kuma kin sani sarai mutum ciwon wannan infection wani irin ruwa ke ce kat da kuraje a mutuwan da ka sha magana ta ƙari kana sha daga ka sha wallahi wallahi kowane irin kurji maka ko kuma ruwa ko mace ko namiji suke zuba da ruwa ko masu ganin wani kuraje da kusan shawa na sarrafa da shi hal abada kuma su waye wanke wa mutum ciki tas duk wata cutar da suke cikin cinka ya zuba maka shi ina lidi eh kawata wanda muka yi kamanci a da ki rinka raba duri kina tallakaru kina karuwanci to jama'a maganin infection ina dai gashi nan me sai magana wanda bai sai dan Allah dan da kai magana dan asiri dora kayana dan Allah hmm. akan kan yasa da bana faɗi ba duk abin da za ku yi akan sadiya harun ne duk abin da za ku duk wata masiba da za ku shanya sadiya harun akan mishin ta wata ya arme ta ruwa kanta asiri tsime ce wata wuto titi tana nan kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mishin ta sadiya harun in iska ce ba iska ce mishin ta ya san abin da ya arma in albarka ce in ba albarka ce mishin sadiya harun ya san abin da zai arma ya san abin da ya arma duk kai tsaya ku cin gamu wallahi wallahi sai yaron ta zai muku ciwon ido ummi za ku yi wallahi ummi za ku yi bisa ce wallahi bai zai ta kuma duk abin da za ku ko ne yayi ku sani akan Sadiya Haruna arman yana nan tib da tib gashin gindin mata yanzu bestos ya fara san Sadiya Haruna tsaya ku cin gamu wanda ma ku gaji wala indi hal wannan shirkan da kuke yi mata dan ya sake ta ne ko kuma 'yan uwan mijinta su tsane ta wallahi kuma hasa na rantsa da girman Allah yan uwan sadiya yan uwan mijinta kamar da suke mata wala ka so ku gani dan girman sadiya har yanzu ki hakuri kawata balaki kin ga aminci ba ta miki komantar ta ce balaki ina kika shiga hmm. barci amon wushi wai akan ina biya wannan tsinanniyal da Allah ya tsine mata albarka saboda ita na walakanta su balaki gani wa ga yar talaka ta so su ta yin wannan take mushi boys take mushi take duka shiga boys ba liki kan gaya ma kowa kina ji ta ta na lalbe ta ke sa kai ki doke a falafar din buro uba ta ta yi take mushi take mushi yanzu a shekara wata mono ai ka ta mushi wayo kin sa san yana son mutum su buwa kawai ta ta ta kowa sanin ina son mutum abin da bari a wulakanta mutum ban da bari a zage mutum ni ko wanda ta mishi wayo wata haka a ya ɗauki kuɗi ya ara mata yanzu ga shi ne shi daga ya mhm. haka halin su yake amma kin ma wasu suna kina karo zaman gidan ma ya gagare ki kai ka zo ka sa ta a jiki na sa ta a jiki na me da ta mutum ba ta kofi na To ma sauraro anan muka kawo muku ƙarshen labarin amma kafin mu tattara bitar muhimman kanunsu. Kun da cewa makomar matasa a halin yanzu a arewacin Najeriya na durƙushewa, musamman ma tafiyar matasa da ake ƙoƙarin yi a zaɓen 2027. Lalle wannan abu ya kasance ɗaya daga cikin ƙananan ko ce manya-manya da kuma ƙananan-ƙananan matsaloli da suke faruwa a ƙasar nan, inda makomar matasa suke ƙoƙarin yadda za su kawo sauyi da kuma kawo canji a al'umma. kana kuma kun ji cewa hassan makeup na neman ballo rikici da fati nijar a halin yanzu inda ya caccake ta kan cewa ta mai comment akan wakar ta da ya hau amma kuma daga bata ta zo ta goge comment wanda hakan bai yi wa hassan makeup daɗi ba to ma sauraro kar ku manta ku danna mana subscribe da alaman ƙararrawa domin samu da zaran mun sa amma kafin nan ku huta lafiya